Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. a wannan mako ya yi duba ne kan karuwar masu fama da tarin TB ko fuka ko kuma babban tari a jamhuriyar Nijar matsalar da ke ci gaba da ta'azzara duk da kokarin hukumomi na dakile ta ta fuskar raba magunguna kyauta har a warke. Dr. Ibrahim Lawan na kungiyar Damiyan ɗaya daga cikin kungiyoyin fararen hula da ke taimakawa a yaƙi da wannan cuta ya mana ƙarin bayani kan yadda wannan cuta take yaduwa haɗarinta da ma matakan kariya. Eh, cutar babban tari cuta ce wadda take kama sihe hunhun mutum kenan wanda yake haddasa ta wani kwaya halitta ne wanda a turanci ake cewa bacteria basidicoc ita kuma cuta ce wadda ake iya gogarta wanda yake da ita yana iya goga wanda bai ita kuma yanda ake ɗaukanta a cikin iska ne ake ɗaukanta wanda yake da cutar nan mafi yawanci yana tari tari da ya wuce sati biyu lokacin da ya yi tari ya yi magana ko ya atisha ko yana dariya akwai kwayoyin cutar nan za su hito cikin iska in a kusa a akwai wani wanda yake nan in ya shaƙe su a lokacin nan yake iya kamuwa da ƙwayar cutar wannan alamomin da suke sa a gane da cutar babban tari wanda ake ce ma tuberculosis ai ba su da wahala alama wadda ta yi sa a gane shine tari wanda ya tsanani eh wanda suke ɗauke da cutar nan suna iya samun masassara wadda take damun su ita ma ta huce sati biyu mafi yawanci da dare masassaran nan take sabkowa bayan shi eh, garkuwar jikin mutum tana karaya sai ka ga wanda suke tare da ita ba su da karhin ci abinci yadda suke so jikinsu yana ramiya kuma ba su jin ƙarhin jikinsu yadda ya kamata tarin nan in ya yi tsanani ma yakan iya sa wani bi in mutum yi tari cikin kakin shi har jini yana iya hitowa matakan da ake bi dan a yaƙi wannan cuta da farko dai wajen yara jarirai wanda aka haihuwa akwai shafshawa da ake musu wanda ake ce ma besation akwai mu likitoci abin da muke cewa a gano da gauga wanda suke ɗauke da ita wannan cutar a sa su ma magani in sun fara shan magani akwai lokaci bayan sati biyu zuwa sati uku ba za su ci gaba da yada kwayoyin cutar nan ba bayan su kuma wanda suke daukar da kwayoyin nan ya kamata a ce suna sa takunkumi gwamnatin Nijar dai yana ɗaukar matakin wayar da kai musamman a yankunan karkara dangane da yadda za a kare kai daga cutar mai haɗari ta babban tare ko kuma tarin fuka tsayabu malam lawale guda cikin masu yaƙi da cutar ya mana ƙarin bayani a shekarar da ta wuce duka cikin hadin ƙasa jihar mu ta takwas an yi tsammanin za a samu mutum kamar dubu goma sha takwas da ɗari takwas da ishirin da ɗai wanda ake tsammanin suna ɗauke da wannan cuta sai a zahiri an samu mutum dubu goma sha biyu da ɗari bakwai da hudu waɗanda an tabbatar da suna ɗauke da wannan cuta an yi musu magani to wannan shine halin da muke ciki a yanzu sai mu ce abin yana da yawa saboda matakan da gwamnati tare da tallafin kungiyoyi masu tallafawa a fannin kiwon lahiya an yi aiki sosai yadda ya kamata domin a yaƙi wannan cuta na farko dai abin da ya fi muhimmanci sosai shine eh, kamar likitocin da ke kulawa da jiya waɗannan 'yan malati tunda kun san ciwon babban tari ciwo ne wanda yake ana yana tahiya yana gwadin wani salo kuma ciwo ne wanda ba takata ɗaya bane ake maganin shi dole sai an ɗauki lokaci to kenan yana buƙatar wanda zai kula da jiya wani malati yana da cikakken horo yana da cikakken sani bisa irin aikin da ya kamata ya irin magungunan da ya kamata ya bada da irin yadda ya kamata a yi amfani da wannan magungunan to wannan horo duka likitocin mu tun daga sama har ƙasa tun daga bayan likita har ƙaramin likita wannan horo an same shi an ba malaman kiwon lafiya shi wasu alƙalaman ma'aikatar lafiyar mara kudade sun nuna cewa yanzu haka akwai tarin masu fama da wannan cuta da suka shafi watanni akalla bakwai zuwa takwas suna jinya a babban asibitin jihar batun da ya sanya wakilin misalisu isa tattaki zuwa asibitin ga kuma zantawar sun. yanzu watan ka nawa a wannan wuri takwas da kwanaki to ya jikin na kai ke a da sau'i mm, ka ji sauki a da sau'i to wake baka abinci to abinci suke ba mu suna ba mu abinci mm. dan tallahin da suke ba da muna sayan abinci muna ci to kamar yanzu in wani gwashe-gwashen shi ya kama ko wani radiyo ya ake su ne ke yi in turo ka kai daga can kai daga ina ka zo daga tasawa an ga wata rana shidda ne mm, ya aka yi can tun harko da batun haraka lalura ta tari me kika fara shi lokacin abin na fara shi ciwon haƙarƙari mm-hmm. yakin nan sai mu sassara sai mai suwa sai aka mana bincike sai a gano na da matsalar ciwon tari shi maganin ya ne ake shan shi kullum kullum ke shan shi duk ya ta mai Allah muna shan neman lafiya ya kawo nan gurin tari ba to wani lokaci ka kenan eh gaskiya yanzu wannan watan cikin wata na bakwai nake na bakwai ana shan magani ana shan magani kullum to kyauta ne ake baku maganin ku eh gaskiya wannan maganin kyauta ne ake ba mu shi mun bayan suna ba mu kyauta suna tallafa mana da abin da zamu dinga sai mu abinci muna ci to ya jikin yake yanzu tun da ah, a gaskiya yanzu jiki ba alhamdulillah yanzu masana a wannan bangare dai sun karkasa cutar rukuni rukuni daga mafi kololuwar hadari da ke da saurin yaduwa zuwa mai saukin yaduwa ciki kuwa har da tarin na hunhu da kuma na kashi malam mati wani majinyaci da ya fama da mafi hadari daga cikin cikin nau'ikan tarin ya mana karin bayani. A lokacin nan da na shi jiki na ba lafiya na shi likita. A lokacin me kake yi? Tari kake ko me? A ni ban tari, tarin kashi. Shine na shi aka bi zik dina, aka radio da aka auna sai aka ce tari ne gare ni. Shine sai da ce to bar mai da miya ɗauki magani na kai kai na likita ana ba ni magani amma ba ni rate ko guda ya ba ni rate ko guda. Wata nawa kai kana? Sai ne shekara guda ma ban ta ofa shi. Da abin da aka ce shine nake yi ban ke ban kauce ko guda ba. Kyauta aka baka magani ko sai kai? A kyauta. To ganin cewa yanzu gashi jikinka mulmulmul mi zaka ce ma waɗanda watakila suke fama da wannan ciwo yanzu a wani ke fama su je kansu likita a auna su in eh, shine su ma ci gaba da magani shan magani da gaigawa ba hmm. amma ba a rate ko guda shi ma sai na wahala ina wanga magani daban ina wanga magani in ce zahi ne yi mini ne na ga awon ba ci gaba da kullun da masasara nake kwana na ce to bar dai in kai kai na likita a auna ne a gani sanan ne da na je na yi rediyo sai aka ce mai ai tarin kashi ne gare ni ta duba da irin illar wannan tari da kuma yadda a kowace kowace rana ake ci gaba da samun sabbin kamuwa ya sanya likitoci kira ga al'umma don daukar matakan kariya daga cutar ga dai abin da bu malam lawali ke cewa. Kan da agare mu zuwa ga al'umma na farko dai a sani ciwo ne wanda ake iya a dauka daga wani kenan akwai matakai musamman nan wurin matakan tsafta ne kamar yadda muke gai matakan kariya kamata mutane a kiyaye domin ka a kamu da eh, wannan ciwo. Bayan shi akwai wani abin da nake son yi magana kan shi matsalar da muke fuskanta musamman a gidajen da ake kula da waɗannan masu wannan dauke da wannan ciwo za ku yi la'akari in an diba mutum an bincika an gani yana dauke da wannan ciwo an rubuta mashi magani tunda ba magani wanda a cikin kwana biyu a ce ya kare magani akalla wanda wata shida ne sai yi kana yi to wasu da sun fara da sun ga sun fara samun sauki shikenan sai su yi waci da wannan kula da shan wannan magani shi ka wannan babban matsala ce saboda shi ƙwarin cutar babban tari inda ya bijire wannan magani to kuma yanzu hallo sai an buɗo wasu magunguna waɗanda za su kashe kenan babban matsalar mu shine wannan rishin kiyaye do dokokin daukan eh, magani yadda ya kamata daga wajen al'umma nan wurin muna kira sosai duk wanda Allah ya jarabta da ciwo ko wani iri ne in an ce maganin ga kwana za kai kana shan shi insha Allah za ka samu sauki to a kiyaye in an ce wata guda ne to mutum ya kiyaye in an ce wata shida ne mutum ya kokari ya kiyaye saboda wannan an yi bincike ne an gani da abun nan ne yake to idan kuma mutum ya kawo eh, akasin haka din to zaka ga an samu matsalar da wadda yanzu cokanta kuma hallau jidali ne in an zo daidai da karar kwana sai ku gani an ce ai uwa a tafi muna fatan jama'a za su ji wannan kira za a kama saboda yaki ne na kowa inda aka ce kiwon lahiya to ya shafi kowa da kowa jama'a su ba da gudunmuwa su yawa in mutum ya ga wani a kusan shi yana da alamu a gaya mishi magungunan da duka ɗawai ne ɗauka wannan abin da kyauta ne ba abin da mutum ke biya babu shi ko a likita ko a ƙaramin likita ko a babu babu abin da mutum ke biya in dai ita ce an tabbatar to babu sauran wani abin da mutum zai biya wannan duka gwamnati da kungiyoyi masu kulawa an ɗauke nauyin wannan. Tumatir man guda cikin jagororin kungiyoyin da ke yaƙi da a tarin na fuka ko kuma TV ko babban tari kenan tsayabo Malam Lawali da haka kuma shirin na wannan lokaci zai da sa'aya a madadin ku masu saurari da wakilin misalisu Isa kana daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sunana Azima Bashir Aminu ke fatan Allah ya kara mana lafiya.